fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarin ranar afirka bisa ga maganin gargajiya aji na 20 yau 30 ga watan ogista aka sallace ta a ƙasar niger masu maganin gargajiya na aiki tare da haɗin gwiwar jami'an kiwon lafiya domin warkar da wasu cututtuka a cewar babban sakataren ƙungiyar masu maganin gargajiya ta maradi. bakin habre na cibiyar yada zango ta oem din agades jiya da yau sun fito bisa ga titunan gari za ku ji bayanin shugaban cibiyar oem ta agades hawa-hawan ruwan kogin isar niger na ba zata ya kai hayin metir shida ga gabarsa inda aka da ya hau launin ɗorowa wani jami'in abn zai bamu bayani a cikin rahoton musamman na shirin yau. Masu sauraro barkamu da yau Laraba 31 ga watan Ogista 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Ƙasar Niger yau 31 ga watan Ogista ake sallatar ranar Afirka bisa ga maganin gargajiya. Ma'udin shine bayan shekaru gwammai biyu na ranar Afirka bisa ga maganin gargajiya wani ci gaba aka samu ga kiwon lafiya a nafiyar Afirka. amaraɗi da dama suke masu amfani da wannan hanyar domin samun waraka a cewar babban sakataren kungiyar masu maganin gargajiya suleiman habu ga fasar bayanin da ya ma wakilinmu muhammed mamman idan ana maganar maganin gargajiya wata hanya ce ta kulawa da mara lafiya ta hanyar gargajiya amfani da itatuwa bawon ice sayu ko kuma ganye da sauransu cutukan da ake magani ta hanyar gargajiya akwai ɗan kanoma ciwon siga hawan jini cutar sanyi matsayin magungunan gargajiya a cikin wannan duniya babban matsayi ne ne domin ko maganin likita akwai gargajiya a ciki. Mun samu horo da yawa tare da likitoci musamman ma wajen kula da cututtukan lokaci da ba a kulawa da su kamar zazzabi da sauran cututtuka da ake samu a cikin wannan ƙasa. Matsalar ita ce ta mizalin maganin da za a sha. Zuwa yanzu wannan ne muka rasa. Ba mu da wani sani na mizalin amma wajen ba da magani mun sai da zan ba da shi saɓanin wasu da ke badawa kawai. Bari mu tattaka zuwa yankin da magaram, a wanga lokacin kakar damana a ƙasar Nijar masassarar cizon sauro da tamowa su ne cututtukan da ake yawan gani a cibiyar asibitin Yekuwa cikin gundumar magarya jihar Zandar. Ko yaya ake ɗaukar ɗawainiyar Musa Alhaji Haru shugaban asibitin yama wakiliyarmu Zara Bukar bayani. Karamar ya Yekuwa tana mataki na biyu tana da mutane 35,454 muna da ɗakunan shan magani guda biyar da suke aiki a halin yanzu cutar da kuma tafi damuwar mutane ita ce zazzabin cizon sauro a cikin yini bisa matsakaici ana samun mara lafiya 100 a kowace rana yanzu lokacin rani ne akwai rashin abinci mai gina jiki na biyu kuma akwai cututtukan gudanawa da kuma matsalar lumfashi mai tsanani idan aka samu zazzabi mai tsanani ana masa kulawa ta musamman idan abin ya fi karfinmu cikin kwanaki sai mu aika shi likitar Bari mu komo yankin zarmakwai, 'yan jarida na yamme tawa da doso a jiya da yau sun kasance a birnin doso bisa ga batun kokowa da cutar masassarar cizon sabro. wakilin mu ausi abdurrahman ya aiko mana bayanin mataimakin jagoran tsarin kokowa da cutar a ƙasar niger dr idrisa sabiti ga fasarar kalamun nasa na ce dukkanin gungu-gungu na jama'ar ƙasar niger suna da nauyin da ya rataya kansu kama daga 'yan siyasa 'yan ƙasa 'yan jarida mushanni kowa da kowa kowa yana da nauyin da ya rataya a kan shi kenan kamar yadda na faɗa yau abin ne ya kawo kanku muke ganin ya kamata kuma mu tattauna da ku akan zazzabin cizon sauro Halayen kamuwa da cutar corona virus sha biyar aka samu a cikin jihar Difa makon da ya shuɗe a wanga watan Ogista a cewar daraktan asibitin sake sabuwar eh, wannan cutar dai ya faru ne bisa ga rashin kulawar al'ummomin matakan da aka girka na kariya ba su mutunta su ba ya kuma sa kira ga al'ummar da a shaushawa wakilin wakilinmu gidi abdurrahman ya firanta da dr mosi abdullahi shugaban asibitin ga fasarar bayanin da ya masa. A yau muna mutane goma sha biyar da cutar COVID ta harba da kuma ake kulawa da su. Muna da masu alamar kamuwa goma sha biyu a Difa da uku a bangaren jihar Ningimi. Cutar tasu ba ta yi tsanani ba kuma ana yar cewa wani ɗan lokaci mutane suna tsammanin cutar ta ɓace domin ana girmama matakan kan da garki da kuma yin allura. Amma wani lokaci kuma mutane sun yi sanyi kamar cutar ta ƙare. Kenan ya kamata kowa ya dawo wajen girmama matakan kankan da garki naki da cutar covid-19 ga waɗanda suka yi allura da su je su yi da allurar su kuma waɗanda ba su yi allura ba da su je su yi allura domin kare kansu da cutar. Bari mu leƙa yankin Abzin Bakin abire na cibiyar yada zango ta kungiyar ƙasa da ƙasa mai tallafawa bakin abire OEM ta agada sun yi zanga-zanga ranakun 30 da 31 ga watan Ogista suna buƙatar ganin an kyautata musu yanayin rayuwa da kuma gaggauta tsarin mayar da su ƙasashensu na ainihi. Biyo bayan zanga-zangar da an samu wata mafuta a cewar Oscar Safari shugaban ƙaramar hukumar ta OEM gadas ga fasar bayan da Yama Anise Karim. Muna ci gaba da bada tallafi ga mabukatanmu a nan a Gadas sai dai akwai 'yan matsalolin tallafi hakika na shigar da su cikin ƙasarsu ta dawowa kuma muna nan muna kulawa da wannan matsala tare da ƙasashensu na asili tare da masu hannu da shuni tare da gwamnatin ƙasar Nijar kuma ina ganin abin na daidaituwa sannan a hankali. Har kullum muna aiki domin komawar waɗannan mutane cikin mutunci da girmama cikin ƙasashensu na asili komai bai canza ba muna ci gaba da basu tallafi ba nan kaɗai ba akwai asamaka arlit a dunkule muna da fiye da hudu a duk yankin har ma a durku muna da aiki tukuru domin tallafa musu. Bari mu koma yankin Mangari a somawar mako an lura da kaikawan masarta da na tafkin cadi da dama da ke tururuwa zuwa difa wanda ya dangantu da wa'adin da 'yan Boko Haram suka basu na barin wurin a faɗar shaidar wasu ɗaya daga cikinsu da ya buƙaci kar a bayyana sunan shi ya ma wakilin mu gidi abdulrahman bayani kamar haka. wallahi mutanen nan an hiddo masu kamun kifi duka an hiddo su duk wanda ba a kashe ba ya hito wallahi ni ma akwai yan uwana guda uku gidansu a kabila aka kashe su a ciki wallahi ba kyan gani ka ga mutane wanda suka hito a gun tausayi wallahi gashi nan an koro su ba tare da kayan su ba tare da shiri ya kamata a duba a taimaka ma wa'annan ba su da kuɗin mota kuma gashi nan mota ya ƙara ga motocin ma ba sa samun motoci a lokacin da suke buƙata sai motoci sun dawo sun ɗauko sun kawo su koma wayansu sai sun kawo su difa tukunan sannan su koma su ɗauko su bin tausayi kuma mafi yawa kuɗin mota ma ba su da kuma ga matsalar rezo bille su kira yan uwansu ce musu ga matsalolin da muka tsinci kan kafin da kishiyoyi in ka gani masu ƙaura a sharet sharet da dabbobin su da yaran sun lafta sun rasa mota sun tafa abun tausayi bari mu koma da magaram daftarin aiwatawa bisa ga sa idan 'yan ƙasa a kan samun amfanin dukiya da ma'aikatun bariki gami da husa'o'in sauraro ma'udin bada horon na mpcr da ta shirya kenan wato somawar makon nan a birnin zandar bisa ga tallafin pagod masu ruwa tsaki ga 'yan farar hula 30 na kwamitin ɗin uku cewa da tanut olelewa da zandar gari su ne suka halarci wannan ɗaukar horon na kwana biyu elisabeth iliya dan malam na mpcr zandar ya ma wakilinmu alikaita ƙarin bayani maman ada ɗauke da fasara Wani daftari ne da kungiyar MPCR ta tsara tare da tallafin abokan hulɗar an tsara daftarin tuni ya kamata a sanya shi ga hannun dukkan masu ruwa da tsaki dukkan fannoni na bangarori daban-daban na dalar tsarin mulki ma'ana a bangaren yankuna gundumomi kananan hukumomi shine wato kungiyoyin fararen hula su mallaki abubuwan da ke cikin wannan daftari domin tabbatar da aikin su na sa ido kan ayyukan gwamnati a ƙarshe kuma muna fatan dukkan mutane za su yi amfani da wannan kundi domin aikin su na yau da kullum bisa sanya ido kan ayyukan gwamnati a bangaren karamar hukumar su. filin kwallon kafa Star General Sani Kunci na birnin Yame shine mafi girma a ƙasar Nijar amfanin da aka samu ta hulɗa tsakanin ƙasar China da ƙasar Nijar yau da 'yan watanni kaf da ta soke wasanni a wannan hili dangance da rishin cika ka'idodin sharaɗi an daina fatawar kwallon ƙasa da ƙasa a hilin jakadan ƙasar china ya ziyarci hilin bisa zumar wato sake daidaitawar hilin babban sakatarin hilin kwallon ƙafar ari isaka usman yawa lela nuhu bayani a kai Wannan ziyara na cikin tsarin maido da daidaituwar filin wasa na Stade Janar sai Kunce baki daya game da bukatun mayan kungiyoyin kwallon kafa na duniya musamman ma kafu da FIFA da suka zo suka kimanta wasu abubuwan wasanni musamman ma Stade Janar sai Kunce da bai amsa sharuɗa sosai ba. An umurce mu na ganin matsayin ayyukan da aka tilasta da kuma suke da muhimmanci ga filin wasan. Mun tuntuɓi bangaren ƙasar Sin an samu yarjejeniya kuma kasar sin ta ɗauki niyyar sake gyaran ayyukan da suka shafi gyaran su ne babban filin wasa filin wasa na kusa zauren palais de sport da aka fi san da zauren venefijiye 'yan tsereren nan ta kafar ta gudun kafa amina sani ta kasar niger ta zo ta biyu a jiya bisa ga tazaran mita 200 a tsereren world athletic continental tour da aka gudanar a birnin lucerne kasar swiss ya tsere ran da na gudun kafa da dama ne 'yan gudun kafa da dama ne suka halarci wato wannan gamuwar ta motsa jiki. An hau layin ƙararrawar launin masara na kogin isan Nijar biyo bayan hawa-hawan ruwa da aka samu ba gagautawa a somawar kwanakin goma na ƙarshen watan Ogista domin samun masaniyar dalilin Muktar Hamadu ya firanta da Kone Sungala wato ƙwararren jami'i na ABN gazubin firar tasu. Mu sani tun ranar 25 ga watan Agustan shekara ta 2022 muna a tashar auna ruwan sama ta Yamai muna bisa hayan ƙararrawa mai launin masara. Wannan yana nufin da a yi taka tsantsan. Tun ranar 29 ga watan Agustan shekara ta 2022 mun wuce hayan ƙararrawar mai launin masara kuma gare mu wannan hali na buƙatar kare yin taka tsantsan musamman ma karfafa sa ido kuma ga hukumomin ƙasa da su shirya wuraren karɓar mutane idan idan aka samu bacin ruwa nan take domin cimma rawa ja. Yaya matsayin ruwan yake idan aka bambanta shi da yanayin bara a daidai wannan lokacin? Yin irin wannan kwatantawa bai da wani labari mai ƙarfi domin samun damar shiryawa da kyau domin kulawa da wannan lokaci mai haɗari. Ku sani cewa akwai hayi-hayi na taka tsantsan da suka rataya kan wasu alamomin lambobi, ƙaraura mai launin ɗorowa, ƙaraura mai launin ruwan goro. horo da kuma ƙararrawa ja game da wannan matakin hayi ne masu faɗi su ji za su iya aiki da manufofinsu. wani irin tsammani ya kamata mu yi a kwanaki ko watanni masu zuwa uh, ku sani cewa wannan bacin ruwa da muke gani a yanzu za ta iya kaiwa har ƙarshen watan satumba farkon watan oktoba lokaci mai haɗari shine ƙarshen watan agusta da farkon watan satumba wannan lokaci ne mai haɗari kuma daga bakin watan satumba za mu shiga cikin matakin bacin gine ita ana iya kulawa da ita wani irin shawara ko jan hankali ne za ku yi zuwa ga maza nan bakin isa. Uh, haka ne ku sani cewa hukumar ABN ba ta aiki kai tsaye bisa al'umma wannan aiki ne na hukumomin ƙasa amma duk da haka ABN daga kayakinta na daidaitawa tana samar da bayanai masu inganci domin azza alƙular manufofin gwamnati ta yadda za a kyauta. Mun sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a madadin dukkanin abokanan aiki da ke can cikin ƙasa da kuma na nan birnin yamai musamman ma isa kasaini da ya daidaita muku seti kuka ji mu da kuma asmanu shina wanda yake shine shugaban editan maraicen yau ni na ku dan badan da arlit malamin mangungu ke muku salama yanzu kuma ga kadiri ta salamatu ta shigo za ta gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci ai saurare lafiya. Studio Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.